أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani wa akwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in biyu lissafin nasarar yan mishan yau muna goma sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya jiya mun kaddamar da gudunmuwar marayu a sanadiyar haka bayan allah sun ci gaba da kawo gudunmuwa akwai wata kungiya ta good housewife facebook sun kawo gudunmuwa ta taliya katan hudu makaroni katan hudu gishiri buhu ɗaya magi rabin katan sannan bakin leda rabi roll da kuma wata ledar har yanzu santana ita maron ɗaya ƙungiyar good housewife facebook to Allah ya musu albarka from let's say, be from, from good to better a ƙara samun ci gaba Allah ya ƙare musu albarka bayan wannan akwai ibrahim yusuf lere ya aiko da gudunmuwar dubu goma akwai hajiya lami sani sambo ta aiko da gudunmuwar naira dubu goma da kayan sawa jaka guda ɗaya cike da kaya akwai mika'ilu jibril ya aiko da gudunmuwar naira dubu biyu umar ya haya naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyu kenan abin da aka samu a teburin naira dubu ishirin da bakwai da ɗari hudu da kayayyakin da aka ambata to akwai gudunmuwa da aka bayar ta asusu ta wato akawun na marayu akwai safinatu muktar kaita safinatu ta yi ko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai sale yakubu naira dubu talatin akwai abubakar musa naira dubu goma akwai abdulrahman adam naira dubu biyar akwai wato shamsiya abubakar ta aikowa marayu da gudunmo kudi naira dubu biyu akwai zaharaddin sani ya aiko da naira dubu biyu maryam muhammad baba naira dubu biyu ibrahim haruna naira dubu daya inuwa adam naira dubu daya abubakar bello naira dubu daya muhammad tasiu naira dubu daya adamu aliyu naira dubu daya allah sarki an sun samun tuna da adamu aliyu mai gora Allah ya gafarta masa to bayan wannan akwai dudu abdulmumin ta aiko da naira dubu ɗaya akwai umar Sulaiman wato salmanu ya aiko da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya ɗari biyar abdulhaman muhammad naira dubu uku hamza accountant naira dubu biyar nafisa haruna musa naira dubu uku sani yahaya naira dubu biyu daga nan sai hassan haruna naira ɗari biyar jibril naira ɗari biyar isa hamisu naira ɗari biyar akwai yusuf baka naira ɗari biyu akwai ya'u shu'aibu naira dubu goma akwai halliru Angu. Angu allah ya ba da zaman lafiya naira dubu ɗaya mustapha yusuf ya yi ko marayu da gudunmu naira dubu ishirin shehu junaidu ya yi ko da naira dubu goma jimillar kuɗi da aka aiko gudunmawa marayu ta wannan hanya naira dubu da sittin da hudu da naira ɗari biyar idan aka haɗa jimilla naira dubu ɗari da casa'in da ɗaya da naira ɗari tara ya Allah wa'annan bayinka da suka ba marayu gudunmawa Allah ka musu tukushi da aljanna ran tashin alƙiyama Allah kamar su albarka ka zuriya su albarka Allah ka kula da su da za su bar duniya su bar marayu ka kula da marayunsu ya Allah ka haskaka kaburin yayansu ka azurta mu da su da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama cikin bakin da suka bakince mu na ga alhaji sani mani kusan da mun gan shi dole mutuna da shiga abubakar mamur gumi mai wa malam addu'a Allah ka ƙara lullube kabarin shiga abubakar mamur gumi da rahama Allah ka ƙara haske kai haske kabarin malam ka ƙara yi wa zuri'ar malam albarka waɗanda suka rasu a zuri'ar malam gaba ɗaya Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye gaba ɗayan su Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su zama da duniya lafiya akawun na kwamitin marayu wato shi ne Open Welfare Committee Jibiris Kaduna State akawun number 0011608115 0011608115 banki shi ne Stanbic IBTC Allah ya ba da ikon taimakawa Allah rama ina muka kwana na san muna cikin a arafi وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم idan ba بكم manta أبجي على ana يكال ya karanta mana ayoyi guda biyu da suka shafi addu'a da ladubanta mun fara magana akan laduban addu'a mun ambaci guda shida ko guda bakwai sai lokaci ya gita mana daga cikin laduban addu'a da suke da muhimmanci wanda ake so mutum ya kula da su goraye masu son amarya da akwati mai taya don na ga idanunsu da yawa a wannan wurin goro Allah ya tausaya maka to ga ladubin addu'a da za a jiya a dukufa gaya wa Allah in kai sa sai Allah ya baka mahadaciyar ƙur'ani ta ta ɗora maka har kai maka hadaci wato yana daga ladubin addu'a al'ilha fi du'a naci a wajen addu'a ya tabbata a hadisi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul mulhina fi du'a lalle Allah yana son masu naci wajen addu'a shi Allah wajen roƙo yana son ɗan ana ce wanda zai nace ta roƙonsa bambancin Allah da mutum kenan shi mutum duk yadda yake son ka in ka dace masa da roƙo zai tsane ka shi kuma Allah duk yadda yake son ka in baka sa za ku bata domin cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قل ما يعبأ بكم ربي لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله مدوكين سركي يتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan ansa ku in banda Allah wa ya ce wannan wani mai kuɗi ne a Kaduna zai ce wa talakawan Kaduna kowa ya zo ya roƙi duk abin da yake so zan ba shi? akwai shi ba a Kaduna ba duk duniya babu in kai wasa wani talakan guda ɗaya in ya zo ya fara lissafi sai ka kore shi <laughs> to shi Allah duk duniyar yake magana da ita duk duniyar gaba ɗayanta ya ce a sajib lako duk ku roƙi zan an samu ku Allah a hadisi kudusi Allah ya ce da duk mutanen duniya za su taru a wuri ɗaya a samu filin da zai iya kwashe mutanen duniya gaba ɗayansu duk su tattaru sannan Allah ya ce kowa ya roƙi abin da yake so ka ƙuri a daka ka ta addu'a duk abin da ke so ka ce Allah ya baka Allah gida a Abuja ba a tudun wada yan lilo ba don ka kai karami mai bukata ne ya Allah mota jirgin sama na hawa sadaki duk abin da kake so duk duniya kowa ya kure ya roƙa Allah kuma ya ce to bari in biya kowa bukatarsa kowa abin da ya roƙan Allah kare rage komai ya dauka ya bashi Allah ya ce wallahi abin da zai ba mutanen duniyan gaba daya ba zai rage komai a cikin abin da yake da shi a ji a taskarsa ba in zai rage sai Allah ya bada misali ka dauki allura ka tsoma ta cikin teku da Allah za a gane inda ta debo yau ba allura ba ko tanki ka shiga da ita teku za a gane ka shiga da tanki a teku balle allura a tsumbuna ta a teku a tsame idan akwai abin da allurar nan za ta iya rigewa a teku har a gane cewa fa teku ta samu matsala an kamfata to idan Allah ya biya wa mutanen duniya gaba ɗaya buƙatar su abin da Allah yake da shi ashe babu da komi mai komi shine wa shine Allah shi yasa ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba Allah yake duk abin da yake da shi zai kare na Allah shine dawwamamme har abada baya karewa shi yasa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suka girman kai suka kisu roƙe da inji Allah ibada a nan gurin ana nufin addu'a li'anna du'a huwa ibada saboda addu'a ibada ce Allah bai ce lalle waɗanda suka girman kai suka kisu roƙe da ba sai ce waɗanda suka yi ibada ta girman kai me ibada ita ce addu'a suka zauna ba sa roƙona Allah ya ce sai da kuluna jahannama da za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu ranar tashin alkiyama shi Allah in baka roƙonsa ma jahannama zai kai ka dan adam kuma ka matsa masa da roƙo yace kai saurara billahi zina na gaji ka matsa min lamba to me kake nufi duk dan abin da nake da shi zan kwashe in baka dan adam kenan mai rauni dan abin da yake da shi bai taka kara ya karya ba to Allah yana son mai naci me ake cewa naci a wajen addu'a shi ne duk abin da ka roƙi Allah ka maimaita sau uku ka maimaita sau nawa sau uku wannan shi ake cewa al'ilha fi du'a yana daga addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai yi addu'a ya kan maimaita har sau uku harisai da dama sun zo da wannan daga ciki akwai hadisun Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin Ka'aba a nan Makka zai yi sallah Abu Jahil da manyan kafiran Makka kuma ba suna da majalisa kusa da bakin ɗakin Ka'aba inda nan suke zama Annabi na wucewa na fara sallah sai suka kuma yanzu ajanda sai ta dawo kan Annabi wai ka ganshi wai shi annabin Allah ne wai nan ya zo ɗakin Allah ya zo wajen wanda ya aiko shi kariyar banza yau za mu yi maganin shi can sai suka ce da Allah wane ne wanda cikinmu idan muhammad ya sujada an yanka raƙumi a gidan wani tumbin da kashin ya je ya ɗauko shi yanzu sai ya yi sujada ya zo ya juye masa shi aka a wata ruwaya akwai raƙuma da ta haihu akwai mahaifar da take biyowa baya ta faɗo bayan an haihu wacce take kunshe da jini da wani kayan karni wa zai ɗauko wannan zai ɗora wa manzon Allah a bayansa a kafaɗa sai idan ya yi sujada aka samu wani arni mara kunya ya ce shi zai aka ce to shi kenan ya je ya ɗauko ya bari sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sujada kawai ya lallabo ta baya zo ɗora wa annabi akan bayan shi annabi sai dai ji wata ƙazanta da najasa an ɗora masa baya nan take suka tuntsire da dariya har wannan yana fadawa kan dan wansa. kun sa a majalisa an aka yi abin dariya dariya ta yi dariya har wannan ya fada kan wannan wannan ya fada kan wannan abinda su abuja da suka rinka yi a lokacin kenan manzan Allah ya ci gaba da sujada bai dago daga sujadar ba su go suna nan suna ta dariya har sai da Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji labari yarinya karama ta zo da gudu ta dauke wannan abu da aka dora akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah ya dago daga sujada da manzo Allah ya dawo wurin sujada ya kalli wayannan manyan arna sai wata addu'a Ya ce Allahumma alayka bi quraish ya kara cewa Allahumma alayka bi quraish ya sake cewa Allahumma alayka bi quraish ya Allah kamar maganin quraisha wannan magana ta girma sarkin hakuri har an quraishi tura ta kai bango bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ga Qurayshawa sannan sai fara kiran wayannan da daya Allahumma alayka bi Abi Jahl Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a Allahumma alayka bi Shayba ibn Rabi'a Allahumma alayka bi Walid ibn Utba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka lissafansu Allahumma alayka bi Uqba ibn Abi Mu'aydin abdullahi dan mas'ud ya ce akwai mutum na bakwai da annabi ya ambata bayan wa'annan guda shida abdullahi dan mas'ud ya ce amma na manta sunan mutumin na bakwai a dai cikin wa'annan manyan kafiran makka sai da ya kirga su su bakwai ya ce ya Allah kai mun maganin su abdullahi dan abba ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa laqad ra'aytu allazina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi fi qalbi badar ran da aka je yakin badar waɗannan mutane guda bakwai da annabi ya ambaci sunansu gaba ɗaya sai da na su an kashe su an ɗauko gawawakin su ana jefawa a cikin wannan matacciyar rijiya da ke filin badan a cikin wannan rijiya ake aka jefa gawawakin su ba wanda ban ga gawarsa a cikin wannan rijiyar ba Allah ya ansa addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene muhallin shahid da annabi zai addu'a sai da maimaita sau nawa sai da maimaita sau uku wannan shi ake cewa al-ilha fi du'a hadisi ne malik Allah ya kara masa yadda ana tsammanin ya ce, wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ranar juma'a yana kudu ba za a yi sallar juma'a a lokacin ana cikin fari a rasa ruwan sama sai ga wani balarabe kana jin hausa eh, hada kurutun sa wuya ana iya fada masa ya cire ko eh. a takbir kana ji hausa? do you understand hausa language? ya sunanka addinin kirista john sunansa john kana so ka musulunta a rike hannunka babu wanda ya tilasta ka musulunta kai da kake so ka shiga addinin musulunci ba wanda ya ma alkawari zai baka wani abu kai ne kake so ka musulunta bisa radin kanka haka ne to yayi kyau zan faɗi wata kalma da larabci sai ka maimaita ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallahu وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله zama zama musulmi kamar kowane musulmi. da sunanka John cikin sunayen musulunci wanda kake sha'awa to ai shi kansa John din da turanci ne da Hausa shine Yahaya da turanci John suna ne na annabi cikin annabawan Allah in sunan ya maka kana iya barin sunanka daga turanci kamar da shi larabci ka zama ya haya an kana son wani suna sabani wannan kuma kana iya sakawa eh a canja maka kana so tunda ka zama musulmi a canja ma suna gaba daya ya ce a sa mashi ahmad ana rama ahmad suleiman ya samu takwara kenan to Allah ya musulunci ga albarka Allah ya sa kai ma ka zama hadashin Qur'ani kamar Allah rabba ahmad suleiman saboda ka sai a je da shi ya faɗa masa menene abubuwan da ya kamata ya yi tun da ya karbi kalmar shahada sai ya fara gwada masa abin da zai daga yanzu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuduwa a masallaci sai ga Balarabe ya shigo Balarabe yana shigowa yace ya Rasulullah halakatul mawashi wanqata'atis subul saboda fari dabbobi suna ta mutuwa saboda ba ciyawar da za su ci ƙasa ta riga ta bushe hanya ta yanke saboda fari ana cikin fama da wahala yi ji sana ka roƙa mana Allah maɗaukin sarki ya ba mu ruwa wannan annabi na kudu ba wani miƙe tsaye gaya masa haka yana fara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga hannunsa sai fara addu'a yace Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. ya faɗa sau nawa ya faɗa sau uku wannan shine al a annabi sai mai ta sau uku Anas dan ya yace mun ga abin mamaki. wallahi babu jirmani a sanarin samaniya ji Anas dan ya ce karka ɗauka kuma wai gine-gine suka tare mana bamu gani ba tsakanin inda muke da dutsen sala babu gini ko guda ba gida ko guda tsakaninmu da dutsen ba gajimare sama tana tarwal sai ga wani gajimare guda ɗaya ya bullo ta bayan dutsen ta sama ɗan ƙaramin gajimare faɗinsa bai fi faɗin garkuwa ba an san garkuwa wacce ana yaƙi aka harbo kibiya ake tarewa faɗinta bai fi faɗin faranti ko tire ba wannan gajimaren gajimaren yana sama sai da zo tsakiyar sararin samaniya yana zuwa tsakiyar sararin samaniya sai ya fara bazuwa kamin ai haka ya bazu ya lullube garin madina daga nan aka tsinke da ruwan sama a cikin ruwa sahabbai suka koma gida kamin a gama sallah anas dan malik ce wallahi mara aina shamsu fitan sai da muka yi kwana shida ba mu ga rana ba a garin madina dare da rana ruwa ake sai da aka yi kwana shida ruwa bai dauke ba wannan balarabe ya tsogano mutanen madina ruwa <laughs> juma'a ta kewayo a cikin ruwa ka zo masallaci juma'a mai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbar ya fara kuduba sai ga wani balarabe ya sake shigowa a wata ruwaya sai ga balarabe nan da wancan satin ya ƙara shigowa yana shigowa ce ya rasulullah halakatil amwal wan qadati sul fada'u Allah ta'ala an yusikaha ya rasulullah ruwa ya yi yawa har dukiya da gidaje da komi ya fara halaka ba mai iya bin hanya ruwan sama 24 hours ka roƙi Allah Allah ya tsaye da ruwan nan haka manzo Allah sallallahu alaihi da ya daga hannu sai ce Allahumma hawalina la alaina ya Allah ruwan a mai da shi dazuzzuka da gonaki munan cikin garin Madina ya isa ka dauke mana ya Rasulullah Anas ya yace kamin a gama sallah ruwa ya dauke ga rana tarwal a sararin samaniya muka koma gida daga sallar juma'a Allah ya karbi addu'ar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene mahallin shahid manzon Allah da zai addu'a ya maimaita sau nawa ya maimaita sau uku wannan shi ake cewa al-ilhafi du'a saboda haka kai ma idan ka je kana addu'a ana so ka maimaita sau nawa sau uku ka maimaita ka maimaita an gane wannan eh, kamar mai ta duk abinda da kake so kuma roƙa ana yi wa bere mai dariya amma yana da hujja wai ya je ɗakin kaba ne kalli kaba ya rinka addu'a yana oh god mercedes mercedes mercedes wai shi bar sanda yake so Allah ya bashi ya roƙa ya roƙa har ya juya zai tafi sai ya dawo ya ci afna manta red kono wai bar sanda yanzu a bashi a bashi mai jan fenti saboda ta bashi shawa ya yi wajen ubangiji sai yake roƙa abu mai ce har gishirin miya nake roƙo Allah har me har gishirin miya saboda haka duk wani abin da kake bukata roƙewa roƙi Allah madaukin sarki ban sani ba ko an gane wannan ladabin ladabi na gaba shine raf'ul yadayn ila sama daga hannu zuwa sama in za ka yi addu'a sun mazakara rajulan yudilu safara asha asa gabara ya muddu ya daishi ila sama idan za ka addu'a ana so ka miƙa hannu ka daga hannu ka miƙa wa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa ilayhi sifra Allah mai kunya ne Allah mai karanci ne Allah yana jin kunyar bawansa mai imani ya ɗaga hannu sama ya roƙi Allah sannan ya sauko da hannun ziro. Allah yana jin kunyar wannan in dai bawa mai imani ya ɗaga hannu ya roƙi Allah kamin ya sauke hannun sai Allah ya ansa mashi shi sunna ce an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai addu'a yakan ɗaga hannayensa sama daga sahabban manzan Allah sama da sahabi guda arba'in sama da sahabbai arba'in suka ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa sama idan zai addu'a shi ya sa malaman hadisi suka ce ɗaga hannu idan za a yi addu'a suna ce mutawatira suna ce me mutawatira ɗaga hannu fa ba shafawa ba ɗaga me ɗaga hannu sai ka gama addu'a ya zaka da hannu ka sauko da shi ko ka shafa a fuska an samu hadisai da suka ce ka shafa a fuska amma duka masu rauni ne duka masu me masu rauni ne don kaucewa yin aiki da hadisi mai rauni kana iya sauke hannunka ba tare da kame ba ba tare da ka shafa ba akwai wanda suke gani ana iya aiki da hadisi mai rauni a babin falala to in a babin falala suka amfani da falala suka shafa ba za mu zarge su ba ina fata fahimci wannan bai kai mu ta da jijiyar wuya ba tun da dai akwai dan dalili duk da cewa dalilin mai rauni ne amma abin da ya fi zama kusa da sunna shine a sauke hannu amma dagawar ita ce sunna wacce ta tabbata ya Allah ka cika mun alƙawarin da ka ya Allah nasarar kan nan da ka mun alƙawarin ta Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-iman falan tu'bad fil ardi ba'd ya Allah waɗannan da nazo da su su da masu imani in ka bari aka halakar da su aka shi su ya Allah to wa zai buta maka babu mai sake buta maka ya Allah ya Allah ka ceci waɗanda masu imani da zo da su saboda ya zo da mutum duka ɗari uku da ‘yan kwarori ga arna sun zo da soja wanda ya yi shirin yaƙi da makamin yaƙi sama da soja dubu shi kuma duka su ɗari uku da wani abu ba makami sai makami na matafi don ba sun fito yaƙi ba ne ba dokuna ba wadatattun raƙuma ba wadataccen abinci kafirai kuma duk shirin da ya kamata su yi sun yi ya daga hannu yana addu'a kwana yana yi hakke da ya kai ga mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faduwa ƙasa ƙarshe sai da Abubakar ya inji sai da Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah magiyar da kake wa ubangijinka ai ta isa ka Allah ya ansa maka Allahu akbar sai da Abubakar ya san Allah zai anshi addu'a manzansa ba zai wulakanta addu'a manzansa ba kun san me yake faruwa sai ga Allah madaukin sarki ya saukar a wannan lokaci alamun Allah ya karbi addu'a Allah ya ce in tastagi suna rabbakum fastajaba lakum in tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni umittukum bi alfin min al-malaika anni mumitukum bi alfin min al

yayin da kuke neman agajin ubangijinku kuna roƙon Allah ya kawo ɗauki ya kawo agaji Allah ya ce fasta jaba da ku don take kuma Allah ya ansa muku Allah ya ansa sai Allah ya ce musu anni lalle ni in ji Allah Mu mumiddukum zan kawo muku ɗauki bi alfin minal mala'ikati da mala'iku guda dubu in ji Allah murdifin za su rinka yin fareti ɗaya na biye da ɗan uwansa wannan na biye da ɗan uwansa haka za su sauko daga sararin samaniya a filin badar su ce ku yaƙi ji Allah mala'ika dubu kai a wata ayar ma Allah cewa bara in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الله سركي ku saurara ku ji idan kuka yi hakuri kuma kiyaye dokokin Allah ba har na sun zo da makamai sun yi taron dangi ba bismillah su auko muku yanzu yanzu nan su ga me Allah zai yi abinda Allah zai yi zai kawo muku agaji da batariyar mala'iku wacce take dauke da mala'ika soja soja na mala'ika mala'ika dubu biyar inji Allah ko mala'iku ma min ba kurtu a ciki kowa yana da ran ba kurtu a ciki mala'iku mala'iku ma harto shi ne za a kawo za a kawo general general ne da wasu air commando da brigadier da su rusa su gaba ɗaya inji Allah Allah ya karbi addu'a ko bai karbi addu'a ba kuma mala'iku sun sauko a badar ankara sun sauko a badar wani ba an sare ya bi wani kafiri da gudu a kan doki ya daga takobi zai sari kafirin kamin ya sare shi sai ji wata ƙara kamar ƙaran bulala an shauɗa wa kafirin duba wanda zai yi an yi gunduwa gunduwa da kafirin ya zube ƙasa ya ce na duba gabar da ya mukuru da arewa ban ga kowa ba ba ni na san takobi na bai taɓa shi ba da zan sare shi da takobin ma ba zai gunduwa gunduwa haka sai zo yake ba da labari sai wani labarin ya gagara kama hankalinsa sai ya zo yana gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi kaji wani ba an sare wani ya je zai sare wani kamin ya sare shi an sare shi sai dai ga gawo mutumin ta zube kasa ko bai ga wanda ya sare shi ba manzo Allah yana kallon sai ya ce laqad sadaqa al-ansari manzo Allah ya ce ba an sa gaskiya ya faɗa annabi ya ce zalika madadun minas sama'i salisa ya ce bataliyar mala'ikun sama ta uku ce ta fara isowa kenan mala'ikun sun zo badar ko zo badar ba sun zo badar an sa addu'ar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda tarbiyyar aqida karsa bai hankalin su ya karkata su ce ai mala'ikun ne suka sa suka samu nasara sai Allah ya ce wa ma alahullahu Allah Allah bai sanya wannan gudumo da ya kawo muku ta mala'iku ba illa bushira sai domin ya zama albishir a gare ku amma ku sani wa man wa tadma inna bihi qulubukum domin zukatan ku su ƙara samun natsuwa in ji Allah amma Allah ya ce wa man nasru nasara ba hannun mala'ikun take ba ba ta hannun kowa illa min indillahi sai wajen Allah madaukakin sarki inna Allah azizun hakim lalle Allah gwani ne kuma sannan Allah mai hikima ne menene mahallin shahid a cikin hadisin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai yi addu'a ya daga hannayensa ina ya daga hannayensa zuwa sama kenan ya zama sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladabi ne na addu'a idan zaka addu'a ka daga hannayenka zuwa sama Allah ta'ala ya samu dace ladabi na gaba shi ne ka kira Allah da rububiyarsa ka ce rabbana ko ka ce rabbi ko ya rab ka kira Allah da mai da rububiyarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan bawa zai addu'a ce ya rab ya rab ya rab ya maimaita sa uku Allah da kansa sai ya yi magana Allah zai ce sami samituka ya abdi fas'al tuba na ji ka ya kai bawa na tambayi duk abinda da kake so zan baka inji Allah wannan ne sa annabawa in za su yi addu'a sukan ce rabbana annabi adam da hawa da za su nemi gafarar Allah mai suka ce kala rabbana annabi nuhu يا rabbi la tazar وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا سبب مي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدهم إلا فاجرا كفارا النبي زكريا وزكريا إذا نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه الجبال ترمي قربا النبي يسأل اللهم ربنا أنزل علينا مائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية Allah ya yansa ku da yansa ba. Annabi Musa ya cire da kada ya taita, Fir'auna wa mana سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله يا سكوب يا سبا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان abin da wanda yake nuna maka dukkan addu'o'i na annabawan Allah idan za su suna cewa mai rabbana rabbana annabi adam da zai nemi gafara da shi da matarsa kala rabbana zalamna anfusana annabi nuhu ce rabbi la ta ala alal ard kafiri na da yara annabi musa addu'an nan mai zafi da yau fir'auna wacce ta yi fir'auna wan sabon dai mai rabbana guda uku yace rabbana innaka qad atayta fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya rabbana dai kenan rabbana liyudillu an sabilik an samu rabbana nawa biyu sai sai dan da addu'a rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta azab al alim yana gamawa Allah yace qad ujibat da'watukum na ansa addu'ar ku me yasa kace na ansa addu'ar ku ba ce na ansa addu'ar ka ba saboda lokacin da annabi Musa yake addu'ar annabi Harun yana ku sai na cewa amin da mai addu'a da mai cewa amin duk addu'a suka shi yasa Allah yace an ansa addu'ar ku ku biyu annabi Zakariya yana so Allah ya bashi da ya kira Ubangiji, sai ya ce rabbi la tazarni farda ya Allah karka bani ni kadai ba ya Allah wa anta khairul warithin kai ne mafi alherin masu gado duk da haka ya Allah ina so ka bani da ina mutu zai gaje ni Allah ke fasta jabna lahu nan take muka ansa masa inji Allah wa wahabna lahu yahya dan da zamu zamu bashi ma muka rada wa dan suna dan da sunan sa yazo muka bashi yahya inji Allah madaukakin sarki wa aslahana lahu zauja matarsa eh da mahaifar ba ta yi daukan ciki Allah ya gyara mahaifar yadda za ta yi daukan ciki wa hana lahu zauja ke annabawan Allah duk sanda za su yi addu'a annabi Isa ya yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama abinda kake jin ba zai yiwu ba dalin tebul a jera abinci a akai ake so a sauko da shi daga sararin samaniya dining table da abinci a jera a kan shi kuma Allah ya ansa dining table table ya sauko katon table mai fadi da abinci iri-iri kala-kala a jera abincin annabin Allah ya roƙa Allah ya ansa amma da yake suna da matsala shar'in da aka samu <coughs> su, suna gari cikin sardi ne idan kuka ci duk sauran abin da ya saura kar kowa ce zai ɗiba ya ɓoye tebur ɗin zai koma in lokacin cin abinci za a sake sauko da wani bayan sun ci tebur ɗin zai koma ne ce haba hauka nake wahalar da muka sha a baya kada kallo ya koma billahi lazi ba zai yi ba suka wahura suka ɓoye ka ji haɗama sanadiyar haɗama su Allah ya rina sauko da abinci aka ce su tafi su je su yi noma tun da abin ya zama haka amma duka za su roƙi Allah za su ce mai rabbana shi yasa alqur'ani mai girma da yana koya wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a sai ya dora su akan wannan tsari Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا أعين ربنا هب لنا ربنا هب لنا تو ربنا آتنا ربنا ربنا آتنا ربنا آتنا من لنا من أمرنا رشدا الله yana koyawa النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء sai ke sa rabbana rabbana rabbana an gane karatu ladabi na gaba shine ka fuskanci alƙibla idan zai yi in kana da dama da za ka fuskanci alƙibla sai ka fuskanci alƙibla ba wai ka'ida ce duk addu'a dole sai ka fuskanci alƙibla ba amma fuskantar alƙibla yayin da za ka yi addu'a ka ƙara wani ladabi cikin ladubban addu'a ba sai da ba kuma gane mai nake nufi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai wa Abu Rafi addu'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla, ya ce ya Allah ka gafarta mashi ya Allah ka fifita shi akan da yawa daga cikin bayinka a ranar tashin alƙiyama. annabi Muhammad ya fuskanci na, ya fuskanci alƙibla. saboda ka in ka tashi da daddare kai alwala ka yi nafilfilin da ya kamata ka yi yanzu za ka yi addu'a to ka ci gaba da fuskantar alƙibla yayin da za ka yi wannan addu'a ana fata Allah maɗaukin sarki mai ya karɓi wannan addu'a ba sani ba kuwa gane wannan na'am ladabi na gaba wanda yake da ƙarfi ƙwarai da gaske shi ne cin halal cin halal in kana so Allah ya karbi addu'a ka to ka ci halal ba za ka cika cikin gada haramun ka roƙi Allah ya saurare ka ba in za ka roƙe shi ka ci me ka ci halal rigar da za ka sa sa ta halal inda za ka zauna shimfiɗar da za ka roƙe shi ta zama ta halal a ai a wancan hadisi ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمدره إلى السماء ya rabbi ya rab a duk sharuɗa ya cika ko na duba duka ya bi amma ina ya samu matsala wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu li zalik ga duk ɗan addu'a ya cika amma abincinsa haram abin shansa haram tufafinsa haram kai matsala ta ƙarshe ba ya zai bil harami da haram aka ciyar da shi har ya girma kada ka rinka ɗura wa yayanka haram ka rinka ɗura wa matanka haram wallahi ba taimakon su kai ba bala'i ka su da shi shi sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabi zai je kasuwa matar shi sai ta bi shi har zaure tana masa wa'azi tana ya abdullahi taƙilla. inna nasbiru ala al walakin la nasbiru ala nar fa idza wajadta al fatina bihi fa in lam tajid al illa al-haram warji' ila mata ke miji wazi tana ya kai ban Allah mai gida ka ji tsoron Allah in ka je neman abinci in ka samu halal ko mi kankanta ta ka kawo in baka samu halal ba sai haramun duk yawata barta a can ka dawo gida hannu biyu za mu iya haƙuri mu kwana da yunwa amma ba za mu iya haƙurin zama wutar jahannama mu ranar tashin alkiyama wannan mata take wa wazi miji da Allah mata nawa ne suke mijin su wazi ya kawo musu halal eh ai ta alhalalu ma halla fiye da ha halal abin da ya shiga hannunta in kan mutane za ka sayar ka kawo wace magana take da shi shi za a ga saurayi malamin islamiyya malam mahaddacin qur'ani ɗalibarsa ce shi yake koya mata ƙur'ani yana neman ta da aure amma wannan rabu ya shigo kawai ya bi ta kansa da jibe ta ka wuce ƙarya nake baya faruwa ɗalibarsa ce fa hafizi ne yazo su ce a kai shi yana karantar da ita amma ga honorable ya zo da abuja da rushe shi jib sai ka ji ana cewa alhamdulillah yanzu aka samu tsayayye yanzu aka samu tsayayye wai Allah zama duk tilawa nan da ya zaune yake bai tsaya ba ba tsaye yake ba zaune yake zuri aka samu tsaye in kana so Allah ya karbi addu'ar ka ka tabbatar kana cin halal Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan Allah ya ce ya yana zira amalu kulu min tsayi ba ta ba da naku. waɗannan ayoyi suna nuna mana ba a karɓar ibadar da aka yi bayan an ci haram Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya ku manzanni da annabawa Allah ya fara dokar Allah ya ce kulu min at-tayyibati ku ci daga halal inji Allah wa amalu salihan sannan ku yi aiki na kwarai in kuna so in karba annabawa Allah ya ce in suna so ya karbi aikin su su ci halal sannan su yi aikin su yi aiki na kwarai addu'a ibada ce ko ba ibada bace ibada ce annabi ya ce addu'a al ibada addu'a ita ce ibada a wata ruwaya addu'a mukul ibada addu'a ita ce ɓargo na ibada to tun da ibada ce in kana so Allah ya karbi ibadar annabawa ma Allah ya ce ku ci halal sannan ku aikata aiki da kwarai kuna so in karba Allah ya ce ya yi na amanu ya kore da suka yi imani tsayi ba ci bara razaqnakum ku ci daga halal wacce muka azurta ku da shi in inji Allah ku ci halal ya ku masu imani washkuru lillahi sannan sai ku gode wa Allah ta hanyar yi masa bauta in kuntum iyahu ta'buduna in dai Allah kuke bauta da gaske ba za ku ci haram sannan ku ce za ku bauta mashi ba ba za ka ci haram sannan ka ce ka roki Allah Allah ya karba ba an gane karatun ya ku bayan Allah ba ruwan Allah da kai talaka ne ko kwadago kake ka cuci wanda ya dauke ka kwadago kana garuwa ka cuci wanda kake sai da ruwa kana sai da yadi ka rage mita ka cutar kai ko tsohuwa ce mai tsira gyada ta ƙwanƙwashi ƙasan gwangwani kare ɗiba da yawa tattasai da tumatir kasa mara kyau a ƙasa kasa mai kyau a sama kai algus kaci ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ba zai saurare ka ba an gane wannan shi yasa malamai a fasarar aya da Allah yake ilahi ya al-kalimu at-tayyib wal amalu salih والذين ينقضون السيئات لهم عذاب شديد وبكوا أولئك أولئك هو يوم Allah ya ce ilaihi yas'alul kalimut tayyibu dada da kalmomi zuwa ga Allah suke hawa me dada kalmomi shine zikiri da addu'a zikiri da me da addu'a in kai addu'a za ta hawa ta je wajen wa wajen Allah ya karba to amma ta Allah ce amma fa ku saurara ku ji wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na kwarai shi zai daga addu'a ta tafi wajen Allah menene aiki na kwarai malamai suka ce cin halal cin me in ka ci halal to lokacin ne addu'a za ta tafi wajen Allah ka dirki haram kare da kafa ka rike tarbi kai ta zubawa kan tabarman nan ka zubar da ita bata je wajen Allah ba Allah ba zai karba ba kenan ya ku bayin Allah bala'i da muke ciki a Najeriya da musiba da muke ciki a wannan ƙasa in muna so mu roƙi Allah ya saurare mu dole sai mun ci halal sai kowa cikin mu ya zo ya duba ya yi bincike ya caje ya gano abin da yake ci halal ne ko haramu. idan haramun ne ya tuba ya ci halal mu ci halal mu sa halal mu zauna a gidan halal a wuri na halal mu sha halal halal halal halal halal a lokacin da za mu daga hannu mu ce ya Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki Allah ya ce an gama Allah ya ce an karbi addu'ar ku Allah ya yaye bala'in ya dawo mana da rahama da kwanciyar hankali da muke nema amma kowa ne ma haram yake yi ana bin ta da gudu ta sha kwana a bita da haram ke bin mutane suna gudu magabata mu yanzu haram din ce an bi matsiyaciya da gudu ta kwala da gudu amma mutane sun dasa tsaya sun bita ta sha kwana sun sha ta shiga rami sun shiga rami ta haura gada sun haura ta shiga kwazon zabo sun shiga kwazon zabo sai sun samu ta duk sai an gaba dubu dubu da haramun sana zuwa daga hannu wa man abuhu haram sai lokacin za su daga hannu wa man abuhu haram wa mashrabuhu haram wa kuma haram sannan ku daga hannu ya za a hansa muku wa'annan duba su ake so ka kiyaye ka ci halal to ka zama mai takawa da Allah ke karɓa. Allah ce inda ma ya taqabbalu lahu Allah ya ce ku sani shi fa yana karɓa ne kawai daga masu takawa ka yi dubu dubu da haramun kai ba mutaki bane Allah ba zai saurare ka ba zai karba ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ya ku bayan Allah daga cikin wadanda suka kawo mana ziyara yau akwai Husaini matasa social media ibadan daga ibadan ya kawo mana ziyara ina Husaini matasa social media me kitse matasa yawan ka suka ka takbir to Allah ya kara albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh